الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد فالناظر في كتب السيرة والتاريخ والمتأمل في بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن كل من جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مندوبا أو وكيلا أو موفدا أو قائدا على الحرب يستحق ذلك يستحق ذلك المنصب وتلك المهمة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي الأصلح في كل شيء فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فالأيسر في نظره صلى الله عليه وسلم هو الأصلح والأجود والأرضى لله تعالى لا كما يظن البعض أن الأيسر هو الأرخص والأسهل الذي لا كلفة فيه بحال من الأهوال ومن هنا يجب على أولياء أمورنا مراعاة هذه الأمور والجوانب الإدارية بالتعيين والتوكيل ولقد بلغنا أنه قد أرسل إلى جميع الإمارات الكبيرة ذات الثقل الاجتماعي وإلى جميع الحكومات في الولايات من قبل الحكومة الفيدرالية لتعيين أشخاص تشكل بهم اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور والمناقشة في مصير هذه البلاد وينبغي أن نتعامل مع هذه القضية الحساسة ينبغي أن نتعامل معها بجد wa alla nata'amala ma'aha bi tasahulin kama uhida minna wa zalika an nura'i al ulama wal musaqqafin min dawil khibra min dawil ghairati ad-diniyya ashab al wa biladihim wa shu'ubihim hatta ya al amal al marjuu yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayi ya kasa su kashi biyu kashi na farko mabiya talakawa waɗanda la haula lahum wala quwwa kashi na biyu shugabanni waɗanda suke rike da al'amura na gudanar da mulki a hannunsu waɗanda da su ne ƙasa ke samun tsaro ta haɓaka ta ci gaba lamurra su miƙe akan gwada bai miƙaƙe al'amuran da suka shafi addini da wanda suka shafi rayuwa su yi kyau da su ne idan an same su sun zama nagari dukkan al'amurra da al'umma suke bukata suke tabbatuwa a gare su irin shugabannin da ke hana idanunsu barci domin hutun talakawansu irin waɗanda suke ƙoƙarin jagoranci na gari da bayar da kyakkyawan misali ga al'ummar da suke raye da su da waɗanda za su karanta mai suka yi nan gaba a tarihi irin waɗanda suke kokarin haɗa kan al'ummarsu haɗa su wuri guda domin fuskantar kowane irin kalubale da ke fuskantar su irin waɗanda suke yin amfani da kowane irin lokaci suke kashe kowane irin kuɗi suke yin amfani da kowace irin dama domin ciyar da su gaba idan ana son shugabanni su zama haka to fa ba za su zama hakan ba har sai sun yi koyi da tsarin farko na shugabanci hasi sun koyi da ajin farko na wannan al'umma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lokaci mafi tsada lokaci mafi daraja abinda nake so mu tattauna waye ne da hausawa ke cewa adan tafiya dan mu kallo baya mu kwaikwayi wani salon gudanarwa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa domin ya zame mana darasi ya zame mana izina domin mu ɗauke shi ya amfane mu a cikin rayuwar mu yana daga cikin abin da yake wajibi akan kowane shugaba da Allah ya wa shugabanci shugaba na karamar hukuma ko gwamnan jiha ko shugaban ƙasa ko sarki a masarautarsa ko hakimi a gundumarsa dukkan wani shugaba da ubangiji ta'ala ya ɗora wa mas'uliyar shugabanci daga cikin wajibin da yake kansa akwai adalci adalci wajen hukunci adalci wajen gudanar da lamarin al'umma shi ko adalci shine sanya kowane irin abu inda ya dace a sanya shi a gabatar da wanda ya cancanci a gabatar da shi a jinkirtar da wanda ya cancanci a jinkirtar da shi a yi uquba ga wanda ya ba daidai ba a karrama a girmama a mutunta wanda ya yi daidai domin a tabbatar da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin ku yi adalci ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son adalci da fadar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innal muqsitina inda Allah ala manabir min nur lalle waɗanda suke yin adalci sakamakon su a wajen Allah za a tsora su akan waɗansu tuddai na haske almanabir jam'i na mimbar mimbar dukkan wani abu mai tudu wanda idan mutum ya hau zai bambanta shi da wanda bai hau ba za a tsora su akan waɗansu tuddai na haske a ranar tashin kiyama dan nuna babban matsayin su manzo Allah ce allazina ya'diluna fi hukumihim sune wanda suke adalci wajen hukuncin su wa ahlihim suke adalci wajen gudanar da iyalansu mutanen gidansu wa mawalu suke yin adalci cikin duk abin da aka ɗora musu nauyin gudanar da shi dukan wata amana da Allah ya ɗora musu ta mulki sukan yi ƙoƙarin gudanar da ita bisa ga adalci wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi yana daga cikin wajibi da ya zama wajibi akan shugabanni tausaya wa talakawansu faɗakar da su dukkan abin da zai cuce su tsora su akan duk abin da zai amfane su ji musu dukkan wani abin da ya shafi na takaici ba tare da mutum ya yi musu algushu ba ba tare da ya ha'ince su ba ba tare da ya sayar da yancinsu ba don buƙatar su shi kadai don kare kujerarsa ko kare masarautarsa a'a ya kalli abin da ya shafi al'ummarsa a matsayin su na al'umma gaba daya hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga ma'akil ibn yasar Allah shi kare da gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu babu wani bawa da Allah zai ba shi kiwo kiwo a jihar shi a karamar hukumarsa a ma'aikata a masarautarsa ba wani mutum da za a baiwa kiwo ana nufin shugabanci ya mutu yawma mut ranar mutuwarsa ta zo masa wa huwa ghasul ra'iyatihi yana mai ha'intar talakawansa ya ha'ince su ya cuce su ya zalunce su ya cinye su, ko ya bari wani ya cinye bai masa ukuba ba ba wanda zai mutu a cikin wannan hali illa harrama Allahu alaihi aljanna face sai Allah ya haramta musu shiga aljanna ranar tashin kiyama wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi ya shafi kowane sarki ya shafi kowane hakimi ya shafi kowane gwamna ya shafi kowane shugaban kalmar hukuma yana daga cikin wajibi da yake kan shugabanni al'afu ma al-maqdira zanto masu afuwa tare da suna da ikon daukan fansa ta iya daukan fansa kan wanda ya musu ba daidai ba amma su yafe su kawar da kai wannan sifa ce daga cikin sifofi na shugabanci hadisi ya tabbata daga ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta tace ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shay'an qattu bi yadihi tunda manzon Allah yake bai taba dukan wani abu ba da hannunsa wala mar'atan wala khadiman bai taba dukan mace ba ballantana yaron gida ko bawa illa an yujahida fi sabilillah sai dai a fagen jihadi wannan kan ya lallata maza wa ma nila minhu shay'un qattu tunda manzon Allah yake ba a tabe masa wani rashin mutunci ba fayantaqimu min sahibihi Ya ce zai ɗauki fansa game da wanda ya masa ɗin illa an yunta ka sai ummin maharimillah sai dai an keta wani abu na alfarmar shari'ar musulunci an keta wata doka cikin dokokin Allah fa yantakimu lillahi to sai ya ɗauki fansa ga dukkan wanda ya keta dokar ubangiji ga dukkan wanda ya kare dokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kyale shi ba amma in shi kaiwa sai ya yafi wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi za zamu gane bambanci a sarari tsakanin in yi fushi dan ka taka ni ko ka zage ni ko ka mun habaiki da kuma in yi fushi yayin da ka faɗi bakar magana game da wata doka cikin dokokin Allah wata sunna cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata shari'a cikin shari'o'in musulunci a nan gurin idan na yi fushi dan kaina wannan irin fushin da manzon Allah baya yi ne amma in yi fushi idan an keta alfarmar Allah in yi fushi idan an keta wata doka cikin dokokin shari'ar musulunci wannan ya zama wajibi in yi fushi ko ba fushin kaɗai ba in ɗauki matakin da ya ɗauki ya dace daidai da girman matsayina in matsayina faɗakarwa in faɗakar in ya kai in ɗauki doka in yi aiki da ita a matsayina na shugaba in ɗauki doka in yi aiki da ita wannan shine wajibin da yake kan kowa dan kada a keta dokar ubangiji shi shikenan sai mu zura ido sai mu kafa hujja da cewa yi hakuri to wannan hakuri baya shiga cikin wannan babin haka rangwame baya shiga cikin wannan babin ba ka yafe lamarin da ya shafi wato doka ko wata shari'a cikin shari'o'in Allah amma za ka iya yafe abin da aka yi maka da kai aka zaga kai aka takawa ko aka zubar maka ko aka farar maka wannan kana da dama ka yafe amma ka kyale masu sako suna yi a duk lokacin da suka ga dama masu shirka suna yi a duk lokacin da suka ga dama wannan ba wannan baya cikin afuwa baya cikin kuma a ce mutum yayi hakuri sannan yana daga cikin wajibi da ya rataya a kan shugabanni sadaukar da kai domin ci gaban addinin musulunci domin ci gaban al'ummomin su duk shugaban da baya da sadaukar da kai to wannan ba shugaba bane ba duk shugaban da yake jin tsoron wani abu da zai rasa na duniya da ya rasa wannan abin na duniya gare kyale a keta alfarman musulunci a ci mutuncin musulmi a kaskantar da su a wulakantar da su wannan ba shugaba bane ba shugaba shi ne wanda zai iya sadaukar da kansa matukar a cikin hakan akwai ci gaban addinin musulunci da kwarjini na al'ummar musulmi da dawo da haƙƙin al'ummar musulmi ko da zai rasa wani abu cikin al'amuran da wani wanda ba shi bai samu a rayuwar duniya ya yadda ya rasa wannan an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rauni a fuska an fasa masa kai tsira da abincin tabbata gare shi an karya masa haƙori an tsaga masa haƙori jini na zuba a kansa tun daga ka har ƙasa a lokacin da aka yi yakin Uhud da kansa yake cewa kaifa yuflihu biyahu, shaddu nabiyahum wa kasaru rabaiyatahu yaya mutane za su rabauta a ce su yi wa annabin su roƙi a sa sannan su karya masa haƙori ya za su yi su rabauta alhalin shi annabin yana kiran su zuwa ga bin Allah yana kiran su zuwa ga musulunci sai Allah ya saukar da ayar laysa lakum min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun babu wani al'amari da yake hannunka na yin azaba ko yin rahama duk a hannun Allah yake idan Allah ya ga dama sai ya kama su da azaba saboda abin da suka yi maka idan Allah ya ga dama sai ya arzuta su da yin tuba su shiga musulunci kuma a karrama su a lahira wannan duk hikimar Allah ce gurgurdan yadda ya so amma ya ɗora maka wannan jagoranci kuma kada ka ɗauka jagoranci hutu ne sai haka ta faru gare ka kuma hakan ta faru ga manzon Allah dan ya zanto misali ga wanda zai zo bayansa kowane irin shugaba dan dai ba a taɓa yin wani mutum da zai samu matsayi irin na manzon Allah ba ba kuma za a taɓa yin wata halitta nan gaba da za ta samu matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ka duba yadda ya sadaukar da kansa a fasa musu kai a karya masa hakuri a yi masa roti a faɗa masa bakar magana duk dan ya kare al'ummata, dan ya kare addinin musulunci dan ya kare alfarmar musulmai haka ya kamata shugaba ya zama ya zanto mai tafiya wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito a wani hadisin daga jundub ibn sufyan yace an ji wa manzon Allah rauni a dan yatsansa a wani sashi na yakoki da yaje jini na zuba a dan yatsan sai ya kalli dan yatsan ce hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti ke wannan ke ba ir yatsa ce guda ɗaya ba wanda aka ji miki rauni saboda tafarkin Allah to kuma sai me ai ba komai bane ba yatsa ne guda ɗaya kuma aka ji masa rauni a tafarkin Allah ba rauni a tafarkin banza ba ba rauni a daba ba ba rauni a yawon farauta ba ba rauni a kan mutum yana karan siyasa ba an ji masa rauni fi sabilillah ai wannan nan bai girma ce aka aka makala masa a yatsa raunin ka nan bai girma ce aka makala masa aka zai tashi da ita a ranar tashin kiyama yau la yanfa umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim yana daga cikin wajibi akan shugabanni dora wanda ya dace a wurin da ya dace wakilta wanda ya dace domin abin da ya dace kar a ɗaura mutum a matsayi don kusancinsa da shugaba kaɗai ba don su, haka kada a cire shi a kure shi don su da shugaba ba wai don bai cancanta ba shugabanci amana ce yayin da aka baka shugabanci a karamar hukuma a jiha a ƙasa ba ko wani abu bane na kayan gidanku aka miƙo maka na kayan gadon ku ka shigar da wanda ka so ka fitar da wanda ka so za ka shigar da mutum ko ba ka san shi amma dan ya cancanta za ka fitar da mutum ko mun san da kake masa sai dan bai cancanta ba wannan wajibi ne akan shugaba kaga wannan abin yau ba mu za ka wakilta wanda ya dace ya wakilci jiha a a madadin al'umma ko da kai a tsakanin kai da shi akwai sa'insa dan ba wakilin ka bane wakilin al'umma ne dan ya saba maka kai kadai ba ai bai saba al'umma ba da haka ya kamata shugabanni su lura da irin wannan matsayi dora wanda ya dace a wurin da wanda ya dace wakilta wanda ya dace domin yin abin da ya dace lokacin da ake cikin yaƙi ya sha bamban da lokacin zaman lafiya wanda za a wakilta a wajen yaƙi ba shi ne ake wakilta ba a wajen zaman lafiya yayin da za a kulla sulhu mutanen da za a tura daban masana ta fuskar ilimi daban masana ta fuskar shari'a daban kowane irin abu yana da mazajensa al'amurra da suka shafi cikin gida akwai wanda ya iya zama wakilinsa ko wakilin gwamnati al'amurra da suka shafi waje akwai wanda suka dace da wannan dan mutum ya yi wakilci a gida baya nuna zai iya wakilci a waje kowane irin abu a hanga a hango a ga mutumin da ya dace domin a nada shi wakilci al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam da za a je gazo su mota sayyidina abubakar na da rai umar na da rai usman na da rai ali na da rai duk bai nada kowa a cikin su ba sai ya kirawo zaid bin harisa yace shine shugaban ku idan an kashe shi yace ku sanya da'afar ibn abi talib idan an kashe shi yace ku sanya Abdullahi bin Rawaha haka manzon Allah ya faɗa karara waɗannan sahabbai guda uku duk ba sa cikin khulafa'ur rashidun saboda mai manzon Allah ya sa su a wannan saboda wata dabara ta yaki da waɗannan mazajen suka dace a sa a wurin ba Abubakar din ba Umar ba duk da cewa manzon Allah ya fi son Abubakar ya fi son Umar ya fi son Usman da Ali kafin waɗannan guda uku amma manzon Allah ya nada waɗancan a inda ya dace saboda su ya dace a wurin sama da kowa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura Usama ibn Zaid a yakin Huraka tare da cewa Usama ibn Zaid a wannan lokacin shekarunsa da su a ashirin ba shekaru goma sha ne ga dattijai masu gemu da shekaru da komai suna tare da shi amma manzon Allah ya sa wancan dan lura da wata makila ta yaki da dabara da yaki nasarar da ake sa ran a samu in yana shugaba a wajen ta tsara wadda wani wanda ba shi ba ake sa ran a samu kuma dukkan wannan tasirin na su ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umma da dukkan mai nazari cikin nusus na sira da kuma tarihi a waɗancan mutane guda uku da aka tura gazo su mota Abdullahi dan Umar yake cewa yayin da aka kammala yaki, sai muka zo muna duba waɗanda suka yi shahada sai muka samu Ja'far ibn Abi Talib a cikin rubutun gawawwaki tare da shi akwai rauni casa'in da ɗoriya tsakanin saran takobi da suka da mai kaga shugaba yake kenan dama da haka wai an sa dake cewa laysal karimu alal kanabi muqabi muharrami dama shi shugaba ba a haranta masa saran takobi ma'ana shi ke karewa tsinin mashin ya sauka a kansa ba kan al'ummarsa ko mu duba mu ga da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura Mu'az bin Jabal da shi da Abu Musa al-Ash'ari zuwa kasar Yaman ya raba kasar gida biyu yace kai ka dauki rabi kai ka dauki rabi kuma ya musu wasiya da cewa yassira wala tu'assira wa bashira wala tunfira mu duba mu ga yadda ya tura Khalid ibn al-Walid ibn al-Walid a wani lokaci shi ma zuwa kasar Yaman bayan Khalid ya je ya dace sai manzo Allah ya aika masa cewa to kai dawo gida Aliyu ya zauna a madadinka da aka tura da Ali bin Abi Talib ya je a madadin Khalid ibn al-Walid sai manzo Allah ya cewa da Aliyu ka faɗawa mabiya Khalid da suke tare da shi a Yaman wanda ya ga zai biyo Khalid su dawo Madina tare ya dawo wanda ya ga zai tsaya tare da kai yanzu an kawo sabon shugaba ya zauna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da siyasar gudanar da shugabanci wanda babu irin ta a tarihi mu duba mu ga da ya tura Abu Ubaida ibn al-Jarrah zuwa ga mutanen Najran lokacin da suka zo wajensa suka yi jayayya da shi manzo Allah ce zai tura musu shugaba ko zai tura musu wato amin amintaccen mutum yace la ba sanna ma'akum rajulan aminan hatta amin zan tura muku amintacce hakikanin amintacce ai duk a lokacin akwai abubakar akwai umar akwai usman amma aka tura abu ubaida zuwa wannan waje saboda wadansu al'amura manzo Allah ce tashi ya tashi aka ganshi ce wa hadha aminu hadhihi al-umma wannan shine amintaccen wannan al'umma yan uwa musulmi duk wanda zai duba littattafai na tarihi da nasira duk wanda zai nazari cikin mutanen da manzon Allah ya wakilta ya tura ya aika ka duba amul Ba'us da manzon Allah ya tura da ko zuwa ga shugabannin duniyar zamanin sa a wancan lokacin wanda babu irin kaisar na Rome da kisra na farisa da almukaukis da suwaye duk tura musu shugabanni kowane mutum da aka tura wanda aka tura din kai ka ce dama shi ya fi cancanta a tura sama da kowa domin abin da ya dai aiwatar a wajen in wani ne aka sa ba zai yi ba to da ake son shugaba ya zanto mai nazari mai kallo da hasashe ya ga waye dace ya sa a lokacin da ya dace a sa ko da wani lokaci ana sanya wanda ya dace ne a wuri ba wanda bai dace ba da haka nan gurin mun ji labarin cewa ana shirye-shiryen yin taro na ƙasa don tattauna makomar ƙasar nan da tattauna game da mulkin ƙasar nan ana son wakilai daga jihohi daga masarautu daban-daban shahararrun masarautu manya-manyan masarautu na nan ƙasar wanda za a tattauna tsawon wata uku don su shata yaya Najeriya ta ci gaba haka ko ta rabe sannan kuma tsarin mulkin da ake ciki yana bukatan gyara ko ba bukatan gyara sannan in yana buƙatar gyara da me da me za a cire wanda kasar za ta zauna lafiya a cire shari'a a cire kaza a cire kaza ko ya za a yi sannan kuma abin da ya shafi arzikin kasa ya za a yi a rinka rabai abin da ya shafi kaza matsaloli da dama na kasar nan waɗanda suka fi fitowa kila su aka fi faɗa amma waɗanda suke ba a faɗe su ba suna nan da yawa wanda sa iya zama illa ga al'ummar musulmi idan an tattauna su ba daidai ba ko su zanto alheri ga al'ummar musulmi in an tattauna su daidai in an samu wakilai na gari ana bukatar wakil daga kowace jiha daga kowace masarauta babba ba yi karamin masarauta ba ka ko sai da an ce babbar masarauta a arewa dai ai ba mu da kamar guda uku nan masarautar Kano masarautar Sokoto masarautar Borno ko shakka babu in za a ce za a karɓo wakilai ne kaɗai ana tsammanin kila daga waɗannan dole a samu wakilai in ma ba a karɓa kowace masarauta ba sannan sai jihohi to a nan gurin lallai lalle ne kowace masarauta sarki da yan majalisarsa su ji tsoron Allah su ga waye zai wa al'umma amfani ba magana a tura wanda yake da alaka da sarki ko ba da alaka da ita ba ko yaron sarki ko bawan sarki ko wanda ba bawan sarki ba wane ne wanda zai yi amfani ga al'umma kowace gwamnatin jiha ta duba ta gani ba wai ana maganar cewa dan jam'iyya ba tunda jiha eh, kaza jam'iyya kaza take mulki to kowace jiha ta duba dan jam'iyya ta tura idan jihar ANPP ce a ce wakilai daga ANPP idan jihar PDP ta ce wakilai daga PDP wannan shirme ne ko kuma gwamna na jiha shi kadai yayi tasarrufi ya ga waye tasu ta zo daya ya tura shi wanda tasu ba ta zo daya ba ya ajiye shi gefe guda Waye ke tare da shi a gwamnati ya tura shi waye baya tare da shi kada tura shi wallahi tallahi duk gwamnan da yayi wannan duk masarautar da aka yi wannan to an cuta al'umma kuma an haife kuma Allah ba zai bari ba kada ku tura mana mutanen da za su je su zauna suna zaman dumama banci ba su da wani amfani mun ji a nan Kano an zaɓi mutane mutum shida daga cikin su akwai profesa wane akwai profesa wane akwai profesa wane akwai wani jirgin dan a wane da yake limanci a masallaci kaza wannan ba za ire-iren mutanen idan ka kalle su kashi uku ne ko shakka babu akwai mutanen da ba su da wani amfani a suna bukatar gyara wannan dole ne a faɗi gaskiya suna bukatar lalle a gyara a canja su da wuri kar ma a ɓata lokaci akwai mutanen da su a karan kansu mutanen kirki ne amma suna da wani nau'i na tsoro ba sa iya tsayawa su ce a ce kuma a tattaunawar najeriya akwai ƙabilun da sun shahara da rikin mutunci sun shahara da tsiwa sai sun ga mutu mutumin da zai tsaya a ce a ce ba mutumin da yake jin tsoron a tattauna ba kar ka kalli mutuncin da kadai ka ce kar in ce kaza kawai yan jaridan kudu su zarge ni suke mun kaza ma'ana kai ka tsare mutuncin ka amma ka bar yancin al'ummar ka kenan gurin ka kalli mai zaka faɗa wanda zai girgiza duniya wanda in aka karanta shi a jarida aka ji shi a talabijin ko rediyo a gida ko a waje a karanta an san lalle wannan wakilin al'umma ne to dole akwai bukatar a samu mutanen da suke marasa tsoro da kakku waɗanda sun san abin da suke yi kada a zaɓi waɗansu lakakai lakakai waɗanda ba za su yi mana amfani ba ha kawai su kai musu ko a zaɓi waɗansu wanda ba su da manufa su je su zauna suna shan coca cola ana yanke matsalolin da suka shafe musu sun yi shiru su yi zaman dumama banki to lallai lallai ne ya kamata masarautar Kano karkashin mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero Allah ya zamanin sa ayi nazari a hanga a hango in dai ba riga an tura sunayen nan ba fa to wallahi irin su wa ba su da amfani ya kamata a cire su Kano Allah ya mata albarka da mutane masu dimbin yawa cikin malamai din na addini cikin yan boko cikin samari cikin matasa cikin daktoci cikin farautesoshi cikin masu kaza akwai al'umma a kano a rairaya a rairayo a tankaɗe a tankaɗo don a samu waɗanda za su amfani al'umma ba waɗanda za su zanto wato ainihin ba su da wani amfani da al'umma ba akwai da a kano irin waɗanda idan suka tsaya a gaban kowaye za su yi magana ba waɗanda za su je gaban ubasanjo suna karkarwa ba ha kawai wajen suna tunanin wata kwangila ko suna tunanin wani matsayi da suke so a basu ko kanin su ko dan ko wani a makamancin haka a samu mutanen da an san tsayayyu ne wanda akwai su a Kano amma kar a zama mutanen da suke za su yi mana daga kai daga kai su kai mu su baro wadai sunayen da aka ce an bayar daga masarautar Kano mutum shi da din nan to lalle akwai nazari akan wadansu ya kamata a sake duban su akwai kuma waɗanda suke eh muna ganin sun sa iya yi kwarai da gaske tarihin su ya nuna sa iya yi amma akwai ƴan lakakai lakakai wanda lalle lalle ne a cire su idan an nemi muyi yi bayanin su mun yi bayani a inda ya dace daidai lokacin da ya dace lalle yi nazari tun kafin a zo ana cizon yatsa domin taro ne don su na makomar kasar nan a cikin taron shi yanzu shugaban kasa tuni ya dai ya zauna da sarakunan kasarsa na farko ya ba su hakuri akan cewa su yi hakuri da ya cire wato inspector general na yan sanda su yi hakuri dan su ne ya cire amma su yi hakuri yana neman gafara su yafe masa amma ga irin abin da yake so idan sun je wajen wannan taro su wakilce a wajen wannan taro su wakilce shi akai su zaɓi mutanen da za su tsaya akai ya riga ya yanke wannan game da al'ummarsa mu ne tun da arewa ba ta da shugabanci mai kyau ba ta da jagoranci mai kyau ba manufa kowanne daga cikin mutanen arewa sai yan kaɗan kowa farashinsa yana kan goshinsa cikin waɗanda ake ganin zarafin yan boko cikin waɗanda ake ganin wai da saban arewa ko da tijan arewa kowa farashinsa akan goshin sa yake za a iya sayan kowa za a iya bar ta farashi daga nesa mu ne har yanzu ba wani abin da ake kira kyale abin waɗansu gwamnoni ke su zo su yi ne ko su ɗauki yan jam'iyya ko su ɗauki masu mutu fadanci ko su ɗauki abokanan su waɗanda suke marasa manufa ko kuma wata masarautar da duba waye ya dace waye bai dace ba ina ganin lallai ya kamata mu yi nazari wannan abu muna yin sa ne a matsayin rayuwar mu ko mutuwar mu ba babu yanda za a yi shiru idan muka yi so mu faɗa muku wannan ba har ko mun cuce ku ku a matsayin ku na shugabannin mu na biyu kuma wato mun cuce kawunan mu kuma duk abin da muka faɗa komin zafin shi haka za ku haƙurce ku karɓa babu yanda kuka iya haka za ku yi haƙuri ku karɓa kowa hakuri ke da kowa mu hakuri muke da ku mun yadda ku ne shugabannin har yanzu muna kaunar ku muna jin girman ku dan ba mu da canjin ku ba mu da alternative ba za mu iya nada wani ba kawai yau mutum shi ne sarki a garin nan ba zai yiwu ba inda wani zai nada abin nan rawani ya ce shi ne sarki ma za mu ce ba mu yarda ba har yanzu ku ne shugabannin da daɗi ba daɗi haka za a tafi kuma haka dai ba daɗin mu kuke ji gaba ɗaya ba amma haka za a girtse a tafi dole a yi haƙuri da juna don saboda abu ne yaƙi ne da ya shafi al'ummar musulman gaba ɗayan in ba mun tsaya ba babu yadda za a yi nasara fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya yi muku jagoranci mai kyau ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin zurriyanku ya sanya albarka a cikin mulkin ku fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya cire muku tsoron kowa a cikin zuciyarku sai tsoron sa fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya cire kwarjinin kowa a cikin zuciyarku sai kwarjinin Allah fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya cire ganin kiman kowane irin abu a duniya in ba kimar dokokinsa ba a cikin zukatan ku ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa wa baraka